بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهذه وسلم بسنته إلى يوم الدين يوم الجمعة 20 دقيقة 23 الجمعة الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ka zuwa Madina wanda ya dace da sha hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da shirin da biyar a kalandar turawa wannan hukuma mawdu'in da shi ne yaya za ka samu kariyar ubangiji da karanta ta hanya ce za ka iya samun allah ta'ala ta baka kariya sannan ya tsare ka ba wa wani da suke da bukatar samun tsaro da kariyar da allah da karfin sarki a koyaushe tun ba a irin wannan yanayi da ake cikin shi ba na tashin shida da kuma kasantuwan makiya sun samu kane gaba daga wajen kasa da masu kasa za su zama mutane suna cike da bukatar sanin yadda za su samu kariyar allah da baraka wata ala ba ku shakka da yadda ake ciki yanayi ne wanda ba mu wanda samu da ɗauki za mu iya خرج من الاستثابة على بايك الجد الله تبارك وتعالى باختلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكم يحلق الشرع على مدى التركيب هو في الشرع على مدى التركيب وعلى تعالى ليس كان مشي بالكتاب sannan ku sani da zai bawa yana cikin bukatuwa matuƙar bukatuwa zuwa da samun kariyar ubangiji da tsaranta musamman a cikin irin wannan yanayi da muke rayuwa a cikin ta bawa ya bukatar samun kariyar ubangijinsa a zaman sannan cikin gidan ko a gare su da kuma halin tafiye ta idan bai samu kariya da Allah ba babu shakka akwai haɗurra wanda suke zagaye da shi nan da can da mada baya ya da hagu kadai zai da Allah ala ya yi nasir da shi daga waɗannan haɗurran su to addinin musulunci da kyakkyawan ta. ya ce da musulmi zuwa ga abin da ya mutu mashi samun kariyar ubangiji da zarar ma wannan ya kushe ne cikin irin karantar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ta zo a wurare daban-daban sannan kuma ta zo cikin hadisin Abdullahi bin Abbas wanda ya kama kirki biyar wato shi da sauran malaman sunna hadisi da kawo amma abinda an mahalli shahid cikin hadisin shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga wa Abdullah ibn Abbas cewa ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ka tsare Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya tsare ka a cikin wannan koyarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Abdullah ibn Abbas da ma dukkan al'umma to akwai abubuwan lura su na biyu na farko yadda bawa zai tsare ubangiji sa sannan na biyu yadda Allah ta'ala zai tsare bawan sa to mene ne ake nufi da wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Abdullahi bin Abbas ta tsare Allah ta Allah ya tsare kuka bai wa Allah kariya sai Allah ba ka kariya alhamdu bin hajar al-asqalani rahimahullah yake cewa kan wannan magana na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine kai ka kiyaye umurnin Allah tabaraka wa ta'ala da hadinka kuma ka tsayu a iya dokokin sa iya ɗaya mutum ya shaka maka da idan ka aikata haka shi Allah zai kiyaye ka da addinin ka zai ba ka kariya da addinin ka ba za ka bata ba sannan zai kiyaye ka da al'amarin duniya ka da lahirar ka ba wannan kuwa da ya tsere tsaron da zai maka a cikin dukkan halin kanka da jikin yawon ka duk inda ka dosa ko duk inda ka samu kanka shekar islam da biya rahimahullah shi kuma yake cewa inda an ma'anar fakar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yin fadlin Allah ya farka yake shi ne cewa dukkan musulmin da yake yarda dokokin Allah ta hanyar jima Allah da'a da nisantar abubuwan da Allah ya hana ubangiji Allah ta'ala zai kare shi a cikin addinin na? da gangan jikinsa da iyalansa da dukiyarsa haka zai kasance cikin irin wannan kariya da tsaro da Allah da baraka ta ala a duniyarsa da lahirarsa amma idan ya rika alhamdulillah Allah ya kasa sahaba shi kuma zai yi ma'anar wannan hadisi na ifadun lafa ya farfa yadda wanda yana nufin ka kiyaye dokokin Allah da haƙoƙinsa da umarninsa da hannunci sannan ka kiyaye wannan wato kiyaye wannan shi ne tsayuwa inda Allah ta baraka wa ta'ala ya shata maka ya baka wuri wani hanyar aikata abin da Allah ta'ala ya ce ta aikata da kuma tsayuwa da Allah ta baraka wa ta'ala ya ta. ولا تعني اللي تنتم تبقى جدا ألا يعني الإنسان لأنهما تهجر أيوة أتجوه في قهلة كيف يكون مسلمين بعد ذلك با يستنجي لك أعطيك أن تبارك وتعالى يومي بشكون ورد يبارك الدين أي حشي ولسا لك أولنا الزوء لكن الله تعالى يحنى بقى ibn rajab sai yake dukkan wanda ya aikata wannan yana da cikin masu tsare addini a wata zuwa yana da cikin masu tsare Allah wata yana daga cikin al'adun duniya wato masu tsare Allah ko masu tsare addinin Allah yana da cikin masu tsare dokokin Allah kenan yace wanda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya yi wani musamman gari su yace ina da wanda wato masu tsayuwa da tsari dokokin Allah da mara wata ta'ala kuma ya yi albishin da mummuni idan da rikin alhamdulillah ya cigaba da cewa amma ba nan mazan Allah wani alaihi ya alihi wa sallama in ka bai wa Allah kariya ko ka bai Allah Allah zai kai ta yadda Allah ya kai ta sai wani yana cikin cewa dukkan mutumin da ya kiyaye dokokin Allah ba da kafin يمتلئ حكم الانسان سؤال تبارك وتعالى تلك الجبال الشكاريه لكن دونين تتبقوا يلا بجسم جسم اي إلى ما جئنا كذي وشين على تبارك وتعالى تجي مكان يجي مشاهد جبنا على أن تجي وعلى أن تشك على القول هي نكما تشك بكو القول منكم za ka shiga da kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka kamar yadda ka cika alƙawarin Allah to Allah ta'ala zai cika maka alƙawarin ka cika ma Allah ta tabaraka wa ta'ala irin wannan ya ba mu labarin a cikin fadi game da annabin da Yusuf alaihi salatu wa salam lokacin da samu kanshi cikin matsaloli Allah ya tsamar da shi da wa'annan matsaloli ya ba shi kariya sai Allah ya ce mai mashi haka ne saboda mu kawo masa da mummunan abu mu kawo masa mummunan albasha shi a dalilu dalili shi a dalilu sai da daga cikin bayi zaɓaɓɓe ko wani su masu da lafi da tsaka niyya ya ku bayan Allah sani cewa duk da abin da ya da na bayanin malamai a kan wannan hadisi to ya da yadda yi mukarar cewa yadda cikin sunan allah madaukakin sarki cewa allah ta'ala yana yi mabari mu'amala ko yana mu'amalar bayi da irin abin da suka mu'amalanci shari'a ta da shi da lokacin sa bi ma'ana yadda duk bayan suka dauki shari'ar allah yadda suka ɗauki dokokinsa yadda suka mu'amala da shari'a da dokoki to har ka nan ne Allah zai musu mu'amala shi ma in sun kiyaye shari'a sun biya dokokin Allah shi ma sai ba su kariya da tsare ko a wata ibada ita da suka ce yana da cikin sunnar Allah da baraka wa ta'ala cikin bakin sa shi wanda kamakon da zai yi mafawa ko zai mafani to shi na da cikin jinsin irin hadin da suka wato irin yadda kai haka nan ne Allah ta'ala zai yi maka yau da nasoshin shari'a suna bayyana irin wannan ma'ana daga cikin abubuwan hadisi cewa ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka ka bai wa Allah kariya sai Allah ya baka kariya sannan Allah yana cewa ku ambace ni ma sai an ambace ku yi zikiri na shi ma ta yi rubu saboda kafin da kai ma Allah shi zai maka a wani wani da cewa idan kuka idan kuka gode to zan kara mu saboda kafin da kai shi ne Allah zai yi maka wani wani da cewa idan kuka taimaki addinin Allah to sai Allah ya taimake ku a wani wani da cewa ku roƙe ni in ji Allah ba da cikin kanki idan kuka roƙe ni to zan karɓa maka. فمن كل واحد عند بالي كيف هو على الجيل المسلم أو أنه يسوى يقبل سورة الله عز وجل يقول في الروبوتيشن وزيزي عن الفرقان أبين ذا مرر للتكاري كان يرى الفيش تبا قلنيزان وتفكاها وتفكيرا وحكي النور تجد وانا ذاك التفهم بس هو كان كان يرى الفيش أو أنه يسوى يقبل وحكي تعالى من جيل rance mai kyau ko yi sadaka da dubiyoyinku da irgani da ƙarfin niyya da dukkan abin da kanku da haka ne ke nufi to Allah ya ce zan dindin ka muku ya da kuma dukkan ma zan dindin ka da ka da kuma zan shafa kanku a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ku ji da wanda suke tsaka bayi ke nan in kuka yi haka to Allah wanda yake sama sai yi sosai saboda kafin da kai shi ne Allah ta ala zai maka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a irin wannan ma'ana yake dukkan mutumin da ya sallar a asuba to yana cikin kariyar ubangiji da tsarasa kana yin sallah a zuwa ka Allah ya lalace maka lalace ka gana cikin kariyar ubangi da sama saboda kafin da ka yi shi ne Allah ya yi maka ya ce kan mu'amalanci Allah kan da Allah ya mu'amalanci na da irin wannan lantoshi masu yawa cikin Qur'ani da Sunna tabbatacciya da suke tabbatar da wannan ma'ana ko ina wannan da abubuwa da kusan wa da lantoshi suka fayyace mana suka kuma tabbatar da su wanda a sakamakon haka za ka iya samun kariya da tsaro daga Allah ba da bikin sarki kulanta kulanta da tsohon fita irin waɗanda abuwa da ake shara zuwa gare su yana tasiri kuma yana amfani idan ya kasance dukkan abin da kake a wannan fage na biyar dokokin Allah da kiyaye haddodin da shari'a ta kana yin shi ne da tsarkin niyya da tsarkin niyya bai ma'ana ba ka sarki kowa da wannan ba kada sai wuri da zira alamun ba ka yin wannan don wani ya shaida ka ko ya yi ka sannan ya zama kayan shi da halarta wani niyya da zai halarta waliya yana nuna cewa lokacin da kake a zuciyar ka zan mata cikin gaba yin ibada ce kake yi ka kana yin sani saboda Allah ka gane da duk da ka kana halarci da cewa yanzu ibada ne ba ba kana ibada kamar injin ba ka yi ka gama daga ƙarshe ba ka san da shi ba tare da kuma cewa waɗannan abubuwan da ake ishara zuwa gare a lokacin da zaka yi su maka dole ka bi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka yi koyi shi ka irin ka ta kai su da wannan ka sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda ya sallah to yana cikin kariyar yin tsaro na musamman daga Allah to ya fi da su da kuma shi da ake kamar tun daga tsarkinka da alwalanka da yadda ka zo ka ni ubangiji wajen sallah mi alkin zuciyanka a lokacin da kake sallar abin da kake karantawa a bakinka me kake ji a cikin kalmar فلن تلقى أن تجد سبب التكاليف إن كان لك تلك إلى أبوة دون إشاء مسار كلا أبوة كما كتابة إذا كان مقرور لألا تقول لك إشاء ذلك يقول من يوم كل يوم يوم تمين سلم بعده لتنتوى لكي يوم أبوة إذا كان لك بحالة سلوكيا لتنتمونيا يكون كما قال صلى الله عليه وسلم في تلك وجه اول بذكره فكان كتوبته فلا قلت كان المسلم يقول كان شيئا لا يكون كتوبته لا تكتب تنسى وكان يكتب لا تكتب تنسى وما في الا لا يكون كتوبته ده كنت يسمع كان يقولش ده اللي دمت الحمد هو يقول لي اخر شرع عن قانون وقت قضيه رمضان صلى الله عليه وسلم ولدك اول مرتين هاتيني ولسانا سهو لفجر الآن كما يدرسن ذكر الناس اليما واللي استقبل الشيطان هلا بلوك سنة كثير أذهان الصغير والمساء إن كان لكما وليدين من الكتاب الدارة إن أن يكون هو يا ولي بارك فلما يجب أن da addu'o'i cikin wanda ake yi a wurare daban-daban duk juya wanda musulmi ke yi wurare daban-daban akwai zikirin da Allah ya sha'a da gudan tun daga shi ya kewaye har zuwa lokacin da aka kwanta da sun haka ka riƙa kula da waɗannan abubuwan suna da tasiri wajen samun da wani kariyar da Allah sannan ka zaɓi addu'o'i da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na musamman wajen fita da samun kariyar wani ta'ala kalmar sarrafa Al-Imam Ahmad da Abu Dawud سورة حديثي بدأتنا إلى عمر أبيات ولد سورة السن الدعاء مرضون الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلاوة به ina da roƙon na lafiya a duniya ta da lafiya ta ya ubangiji ina da ka rangwaje a cikin addini da da duniya Allah ina roƙon ka rangwaje ya ɗaya da shafiya da dukiya ta ya ubangiji ka zuburta al'aurata abubuwan da zai taɓa kore kai dai kasar da Allah ruwa mara yanzu kada duk wanda nake ji tsoron su ubangiji Allah ka amintar da shi a cikin ka tsare ni kamar da Allah ya tsare ni nake tsoron sannan Allah ka tsare ni a gabana inda na gudu haki nan sannan ya ubangiji ka tsare ni kamar da kariya ta bangaren bayana kada wani ya zo ta bayana ya zalunce ni sannan Allah ka ba ni kariya da tsaro ta ɓangaren dama na da ɓangaren abuna Allah ka ba da kariya da tsaro ta sama na ya ubangiji ina neman tsari da girman sa ka tsare kada a nan cikin jira ta ƙarƙashi na kada wata musiba ta abubuwa rin da ta ƙarƙashi na kamar jirgin na ƙasa zarzar wa haka to kaga karanta irin waɗannan addu'o'i ba kai muhimmanci ne shi ba don addu'o'i ne wato jami'a sun tattara dukkan wani alkhairi da yake bukata ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen neman tsaro da kariya ya tabbata cikin bukhari da muslim عجيب البراء الآتي ألا يشتبهش براء الآتي يقول سورة الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم السيشي da daidai mutum su zai kwanciya ya ci Allah da sunanta ne aika sani ina da ka shi nuna kuma da sunanta ne da ke ɗauki shi ko ne ke ɗauki su ya ubangiji ala in ka karbi rayuwa ka a wannan farkin da zan yi to Allah ka ji kaina Allah ka yi mutane sannan ya ubangiji idan ka sako ranta da yake mutum ya barci Allah ya karɓi ranta ne to ubangiji in ka karɓi ranta a wannan barcin ka ji kaina idan kuma ka karɓi ranta ka damu da ranta na ci gaba da rayuwa ya ubangiji ka tsare wannan rayuwar tawa da irin abin da kake tsare bayan karɓar kai shi Allah ka tsare rayuwar tawa da irin abin da kake tsare bayan karɓar kai shi wala addu'a ce muhimmiya to da sauran yawan nan addu'o'in da suka tabbata da Ramadan sallallahu alaihi wa sallama, wa babu shakka cikin su akwai neman tsaro da kariya daga Allah madaukakin sarki wato mubasharatan kuma da sifa bayyananniya irin wa'annan addu'o'in yana da muhimmancin gaske kamar da muka ishara mutum ya lizimce su kuma ya yi su da tsarkin niyya da halarto dukiyarsa a lokacin da yake ji sannan wani da ake yin ya uwa sai za ka yi su ka yi makaranta ka yi maɗiyalanka ka yi magarin su ka yi majihar jihar sannan ka yi makasa da filiya sai mutu ka rufe musu wannan a wani lokaci yana da matuƙar muhimmanci don wasu ga nan.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 في حضره وسفره وإلا فهناك أخطار تحيط به إلا أن ينجيه الله تبارك وتعالى منها فالدين الإسلامي بتعليمه السمها قد أرشد المسلم إلى ما يضمن له حفظ الله ورعايته وذلك يتمثل في التوجيه النبوي الوارد في حديث في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وغيره حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك عباد الله في هذا التعليم النبوي أمران أولهما حفظ العبد ربه والآخر حفظ الله عبده قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن معنى احفظ الله يحفظك هو أن تحافظ على أوامره ونواهيه وحدوده فإذا فعلت ذلك حفظك الله في دنياك حفظك الله في دينك ودنياك وآخرتك وذلك بحفظه لك في أهوالك وتقلباتك أينما توجهت ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن معنى احفظ الله يحفظك هو أن من حفظ حدود الله تعالى بطاعته واجتناب نواهيه فإن الله تعالى يحفظه في دينه وبدنه وأهله وماله في الدنيا والآخرة أما ابن حجر أما ابن رجب الحنبلي رحمه الله فيقول وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان فضل الله يحفظك يعني علم حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أمره بالامتثال وعند نهيه للاجتناب وعند حدوده ولا يتجاوز الأبد ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه فمن فعل ذلك وهو من الحافظين وهو من الحافظين لحدود الله الذين قال الله عنهم والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ثم قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحفظك يعني أن من حفظ حدود الله تعالى وراء حقوقه حفظه الله تبارك وتعالى فإن الجزاء من جزء العمل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ولقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله ثم اعلموا أنه بناء على ما سبق بيانه يتبين أنه من سنة الله تعالى أنه يعامل العباد بمثل ما عملوا به شريعته وحدوده أو بعبارة أخرى إن من سنة الله تعالى في عباده أن الجزاء من جنس العمل يوضح ذلك عديد من النصوص الشرعية منها احفظ الله يحفظك واذكروني أذكركم لئن شكرتم لأزيدنكم إن تذكروا الله يذكركم ادعوني أستجب لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم ذنوبكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى وغير ذلك من الثابتة في الكتاب والسنة على أن يكون كل ما يقوم به العبد في هذا المجال بالإخلاص لله تعالى وإهضار النية مع اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والتأسي به والتزام تعليماته والتقيد بها مع التوجه إليه تعالى بالخضوع والعدلة المشروعة الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثل أذكار الصباح والمساء والأدعية المشروعة في مناسبات مختلفة والأدعية المختارة المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم لحزب الله ورعايته فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي وأخرجني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغفال من تحتي وقد ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقول عند منامه اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أرسلت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فأخذها بما تحفظ به عبادة الصالحين عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتذر ومن يتوكل على الله وهو حسبه إن الله بارك أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألهمنا للصالحين اللهم اجعل لنا من أمرنا مخرجا واجعل لنا من أمرنا يسرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين